الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ranar wata yau 29 ga watan shawwal hijira 1444 daidai da 19 ga watan biyar 2023 muna karatun littafin suna ne kirmidi na al'imama abu isa a wannan yammaci na juma'a Allah madaukacin sarki ya samu dace kuma a wannan majalisi na majalisi suna da ke cikin garin mariri wanda wannan shine darasi na saba'in da hudu muna cikin kitabu sala kitabu na biyu game da ainihin sallah wannan shine babi da za mu tashi babi na ɗari da tamanin da biyu <clears throat> babu ma ja'a fil qunuti fi salatil fajr babu ma ja'a fil qunuti fi salatil fajr babin da ya zo ko kuma babin irin abin da ya zo kamar da muka sha faɗa ma haɗin za ta zama mausula babu ma ja'a babu ma ja'a irin abin da ya zo ana irin abin da aka samu na ruwaya ma ɗin mausula za ta zama nafiya ba ko istifhaniya ba akwai ma istifhaniya ta tambaya ma ja'a me ya zo ma ja'a ba bai zo ba abinda bai zo ba kenan ya zama korewa ma ja'a ai ashay'ul ladhi ja'a ita ce mawsula babin irin abinda ya zo a musulunci na hadisai da maganganun malamai fatoyinsu kenan fil kunuti game da alkunuti fi salatul fajari a salar asuba mun yi bayani a kwanakin baya game da ma'anar alƙunuti muka ce yana ɗaukar ma'anoni biyu daga cikin ma'anoninsa yin alƙunutin nan da ake yi na addu'a a daga hannu a sallar kafin ruku'u ko bayan ruku'u kafin ruku'u idan a sallar wuturi ne ka yi shafa'i ka yi wuturi kafin kai ruku'u sai ka daga hannu Allahumma hadini iman hadaita suna ta alkunuki idan sallar farilla ne bayan ka yi ruku'u ka dago sai mutum ya daga hannu sawa'un limami ne ko mai sallar shi kadai mamu kuma suna amin shi kuma yana mai bayyanawa to wannan alkunutin ɗaya ne daga cikin ma'anin kamar da daga cikin ma'anonin shi ne kankantar da kai ga Allah haka yin shiru shi ma yana ɗaukar ma'ana alkuno haka da'a biyayya ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i kuma aka ce wa kanat min al qanitina tana daga cikin masu Sai ka ce masu sai ya zanto ma'anar shi masu da'a masu biyayya ga Allah madaukakin sarki alƙunuti a nan malaman fikihu suna nufin addu'a da ake yi bayan an zo raka ta ƙarshe fi salatul fajr game da salar asuba a mazhabar imam malik har ma da al-imam shafi'i wasu sun tafi suna ganin za a iya yin alkunuti a sallar asuba a sallar asuba kuma musamman imam malik ya tafi akan wani alkunuti wanda ya zo daga sayyidina umar Allahumma ina nasta'inuka wa nastaghfiruka ko wa nastahdiika wa nu'minu bika ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ko بالكافرين na mulhiku wannan alkunutin ya zo daga sai na umar kuma ya tabbata sai na umar ya yi alkunuti da shi sai dai shin a sallar asuba ne ya tabbata ya yi na'am an ce ya taɓa yi to sai imam ali yake ganin za a iya ci gaba da yi a sallar asuba <clears throat> ya ba da fatawa da haka da yake sai na imamu maliku rahimahullah yana dogaro da galiba fatawa da ayyukan sayyidina umar da kuma ɗansa abdullahi ɗan umar da manyan kula rashi nuna shi sa ake to mazhabashi umariya shi kana karanta mu waɗan in ya samu hadisun sai na umar akan wata fatawa imam ali yana karkata zuwa gari ta yana karkata wai saboda Allah madaukakin sarki ya sanya kamar da annabi ya ce inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisan Umar ya qulu bihi Allah ya sanya gaskiya a harshen sayyidina Umar yana magana da ita da Imam Imam Malik yake karkata da kusoyinsa amma galiban malaman hadisi suka ce ai ba tabbata Umar yayi akan yana yin alqunuti bi salar asbab to da ka dan an samu yayi so daya ba za a ce duk asuba yana yi ba inda an samu hadisi da ya nuna duk asuba yana yi sai a ce ya tabbata yana yi ba ma su kansu a mazhabar maliki a din ba su ce wajibi ba ba su ce sunna ba sai suka ce mustahabi idan ana jero mustahabban sallah sai su ce wal qunutu fil fajr yayin al a sallar asuba mustahabbi kenan mutum bai ba ko da a mazhabar imam malik bai laifi ba Ina fata mun gane ya bar mustahabi ne dai kawai to amma dai abin da aka karkare kuma ya fi dacewa da sunna shine ya halatta a yi alkununci ga dukkanin salloli in akwai sababi menene sababin a samu nazila nazilatun me na jira wata musiba wata annoba wani bala'i ya taho ko ya tunkaro ko ya faɗo a gari ko a ƙasa a jirfafe shi da addu'a cikin alkunusi salloli biyar wannan ya halatta kuma sunna ne ko kuma wata nasara da ake nema ta tabbata a musulunci ko ga wasu musulmi da ake roƙa musu ko na wata ƙasa ko na ƙasar ku sun tafi wani gari ko neman wani abu ko aikin hajji sun haɗu da matsala duka a yi musu har su dawo lafiya wannan duka ya halatta a dukkanin salloli kuma haka annabi yi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya ce waɗansu mutane da suka kashe masa alaran momi wajen mutum saba'in sai da ya wata guda ne musu ce Ƙanatar shaharar kuma da alƙunuce to in haka ne mafi kyau inji imamu ahmad a yi shi saboda nafila ɗin kuma na biyan faru a yi in ya wuce ko an samu sauƙi a dakatar aka ce wannan ke fi dacewa da hadisai da abin da ya zo a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma yin alƙunuti kullum asuba kullum asuba kullum asuba aka ce wannan bai tabbata daga annabi ba ko daga sahabbai ba wannan shi mai me zo game da alqunuti sai ya yace haddathana qutayba qutayba bin sa'id wa muhammad bin al-musanna da ɗaya malamin muhammad bin al-musanna duka malamin su Bukari ne duk za ga Bukari suna ruwaya ta bangaren da za ka gashe turmuzi almajirin Bukari ne kuma malaman da Bukari ya karatu a gurinsa shi ma ya karatu a hannun wasu تمسك كتيبة محمد بن المثنى لنا الثروت قتيبة بن سعيد قال دسو بما لم ننسي حدثنا غندر الإمام الغندر الإمام يتي فتشيني محمد بن جعفر عن شعبة <clears throat> شكما يكلبوا لك شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ibn abi laila abdurrahman ibn abi laila an ibn azib daga bara'u dan azib anna an sallallahu alaihi wasallam kana yaqanutu annabi ya kasance yana alkunuti. fi salati subhi a sallar asuba wal magaribi da magariba. wannan hadisin ya inganta kuma imamu musulun ya rubuce shi daga cikin ma'anoni da malamai suka ba shi cewa annabi yana alkunusi a ba na magariba ai daga cikin ma'anonin alkunusi suka ce dolil qiyami fi salat ma'ana annabi yana tsawaita karatu a sallar asuba kuma yakan tsawaita karatu a magariba لماذا لأن anna min ma'anil qunut القيام daga cikin ma'anonin alkunuti tsawaita karatu tsawaita tsayawa a sallah to a takaita dai idan an ɗauki kalmar kunuti tana ɗaukar ma'ana da yawa ba sai lallai addu'a ba sannan kuma za mu zo mu ji waɗansu malamai ma na ganin ainihin wato shay'un muhdas ma'ana bid'a ne ma a ce za a ɗauki asuba ita kada a riƙa yin alkunuti a ciki قال الترمذي وفي الباب اولا آه، مساله ان اكيد تتوناوا قال قنوتي اقوي حديث عن علي وانس وابي هريره وابن عباس وخفاف بن ايماء ابن رهبة الغفاري قال ابو عيسى ابو عيسى في المدينه حديثه albara ibn azib wannan hadisul bara hadisin hasanun sahihun ya inganta kamar da ya rawaita wa khalafa ahlul ilm dai malamai sun yi ƙara wa juna ilimi bil qunuti fi salatil game da alqunuti din a salar asuba qara ba'd ahlul ilmi wasu malaman suna ganin wato min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim malaman nan tun daga sahabbai da makamantansu suna ganin alqunuta fil fi salatil fajr halatin yin alqunuti a asuba wa huwa qawlu maliki a gani kuma shine ra'ayin malik wa shafi'i da imam shafi'i imam malik abu abdullah shafi'i abu abdullah وقال أحمد إمام أحمد أبو عبد الله دكا نساني موسى الكنيا دهكا أبو عبد الله مالك بن أنس الأسبهي الهميري اليمني والإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي هكا إمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المروزي وإسحاق شيما إسحاق دراوية da shi da imamu ahmad suka ce la ya kanutu fil fajari a'a mutum ba zai alkunuti kai tsaye a salar asuba ba illa inda na nazilatin sai in inda aka samu wata musifa ta jiro yanzilu bil na da ta afkuro musulmi a na idza nazalat nazilatun in wata musifa ta afkowa musulmi falil imami ya halatta ga liman an ya da'uwa ya rika yin addu'a lijiyushil musulmina ga rindinar ko sojojin musulmi cewa Allah ya ba su nasara akan makiya babu ma ja a fi tarkil kunuti babin irin hadisan da suka zo kuma ga cewa a bar yin alkunuti mana a bar yi masu ganin cewa ba za a yi ba masu ganin cewa ba a yi kuma ga hujjar حدثنا أحمد بن منيع قال Harun. An abi malikin عن أبي مالك الأشجعي عن كربودة أبو مالك الأشجعي wato sa'ad ibn tariq ibn ashyam abu malik al-ashja'i qala abu malik yace qultu li abi ni din nan ni ne wata rana na cewa babana ya abati baba innaka qad sallaita khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai dai sahabi ne kai sallah a bayan annabi wa abi bakrin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa umara da sayyidina umar wa usmana wa ali da sayyidina Usman da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ha huna bil kufa shi alima kai sallah a bayan ka a nan garin kufa ba a wani guri ba saboda sayyidina Ali ya mai da hedikwatar musulunci kufa a da tana Madina sai mai da ita kufa kufa cikin iraki ne to kai sallah a bayan sayyidina Ali har a nan garin kufa nahwan min khams min sinin wajen kwatan kwatan shekara biyar A Kano ya yaqanutuna wai duk wayannan manyan bayan Allah tun daga mai gidansu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna yin alqunuti yanzu mai wannan tambayar shi ne Abu Maliki al-Asja'i sunansa sa'ad ibn tariq ibn ashyam al-adawi qala sai ce ai bunai kai dana bari in gaya ma muhdathun fararen abu ne muhdathun fararen abu ne <clears throat> ana daga baya ake yi amma wayannan bayan Allah duk ba sa yi kaga yanzu wanda ya sallah a bayan shi ne ba da wannan shida qala abu isa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi dai ya inganta wal amalu alai kuma ana aiki da shi na cewa ba za a alƙunuti kai tsaye ba sai wani abu ya faru inda aksari ahli ilm a mafi yawancin gurin malamai sun tafi a shi shine amalu alai ibn yace idza qanata fil fajri fa hasanu shi a fahimtar sai ce in mutum ya alkunusi a asuba ɗin abu laifi yi kyau wa in ya yaqanut fa hasanu in bai yi zama yi kyau wato dai Habi ne in ya ga dama in ya ga dama ya bashi waftara Allah ya kanta sai dai ya fi zaɓar ra'ayin ba zai alƙunutun ba kada mutum ya yi sufyan al-thawri wa lam yara ibn mubarak wa lam yara mubarak abdullah ibn mubarak al-khurasani shi kuma baya ganin ana sara'i al-qunuti fil fajri alikan al-qunuti asba qala abu isa tirmidhi yati wa abu malik min al-asja'i shi wannan mutum abu malik tabi'i اسمه سعد يعني يكون انت سعد بن طارق ابن أشياء وكادي إيرن حديثا لسي إشارة سوا أبالي بسي أيبا وكما فتوين ودنا معلمي قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو أوانا عن أبي مالك من اشجعي كما دي وانت حديث بهذا الإسناد nahwahu bi ma'anahu eh wannan isnadi din kwatan kwatan wata magana bi ma'anahu da ma'anar abin da hadisin ya kunsa babu ma ja'a fi rajuli ya basu isalati ya dusu za mu ce ko ya basu wa'un din zama ne ko eh damma ne me yasa saboda ilinsa fi'ili ma bi ala wazani fa'ala ya ɗusu fa'ala ya fi’ulu da fa'ila ne sai zama ya ɗasu shi ɗa’un ɗin sai ɗauki fata fa'ila ya ya ce zuwa fa'ila yaf'alu fa'ala yaf'alu ko yaf'ulu sai ya dauki fataha ko ya dauki damma bana in ga galiban fataha da damma a fi'ilin mudari'i a na tsakiya yaf'ulu ainul kalima fa'ul kalima fa'ul fi'il to fi'ilin fa'ala ne kama zahaba yazhabu ko kataba yaktubu a ƙasa ya ɗinsu sai zan to fa'ala ya sukun amma duk inda ka ji fa'ila fa'ila bil kasra shariba labisa fahima to kawai babi ɗaya zaka je jefa shi ya fa'alu ya fa'alu ainihin ɗin nan kawai kai mata fatara ƙabila sai ka ce mai ya ƙabalu wa huwa lazi ya ƙabalu taubata ƙabila ya ƙabalu karkace ya ƙabulu ya ƙabulu tauba shariba ya sharabu ya bisa ya libasu fahima ya fahamu kawai kame da shi ya fa'alu duk inda ka ji shi haka yake inda ka ga madi ɗin da kasara a fi'ili madi ka ga na tsakiya da kasara to in ka zo mu dari ba shi fata haka wannan sarfi ne babu ma za a fi razuli ya dusu fi salati babin irin abin da ya zo game da mutum ne ya yi atishawa a sallah ya yi atishawa a sallah ƙa'idar atishawa kuma an mutum ya yi ya ce alhamdulillah wanda ya ji shi ya ce masa ya kalla Gama duk malaman fukin sun yi ittifaki in a sallah ne mutum ya yi atishawa mai lahallari ma ya ce fala ya bil hamdi. kar ya shagaltu da sai ya ce alhamdulillah kuma wanda ya ji shi ma kar ya gaishe shi kar ya ce yarhamukallah domin sallah ake yi shi kuma kar ya shagaltu dole sai ya ce alhamdulillah ko ya ci gaba da sallar shi na fata mun gane akwai hadisin muawiya muawiya ibn hakam as-sulami wanda sanda ya musulunta farkon abin da ya fara ji a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi to ai dayan ku yayi atishawa ya ce alhamdulillah wanda ya ji shi ya ce mishi Allah. shi kuma ya mayar ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ce ta aka shiga sallah ana cikin sallah sai wani ya atishawa bai ma ce alhamdulillah ba kawai sai ce yarhamukallah tunda shi ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutane na mamaki waye wannan ana sallah yake cewa yarhamukallah yace mutane sai suka kalle ni ni kuma ban ma san ba a magana a sallah ba inda ba na yi yanzu nan ba a daɗe ba sai na ce malakum tanzuruna na ilayya me yasa kuke kallo na duk a sallah ɗaya yake magana malakum tanzuruna ilayya ma sha'anukum sai suka sace nuna mushi hadda buga cinya faja'alu yadribuna ala afkhadihim ina nuna maka yi shiru yi shiru ba a magana a sallah yace lakin ni sakat yace sai dai kawai ne nayi shiru ne yace wallahi da aka yi sallama ma ra'aytu mu'allima ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ga malami wanda ya iya koyarwa sama da kowa sama da annabi ba sai ma da rabani wala shatamani wala kaharani wala sabbani ba zagi ba tun mutunci ba bakar magana ba hankara ba komai ba abin da ya min kawai cewa ya ma'awiya ina hada Sala. la ya suluhu fi hashe'u min kalamin nan inna ma hiya tasbihun wa takbirun wa qira'atul qur'an ya ka kaka ita wannan sallah abin da ya shafi zantuttukan mutane ba za su kawo gyara a cikinta ba ita ta kunshi kabbara da tasbihi ne kawai da karatun qur'ani ita iya abin da annabi ya gaya mun na ma'ana ya hana shi magana a sallah da mai muke so mu fahimta shine in a sallah ne ba sai ka alhamdulillah ba wani ma ba sai ya gaishe ka ba ko da kayi amma in mutum ya yi ba za a ce ya yi laifi ba ko sallah ta ɓaci ko ya yi rafkanwa kamar da mai lahalari in ya faɗa kamar da kuma wannan hadisin shi ma za mu ji wani ya yi atishawa kuma ya yi godiyar ya faɗi kalma da take nuna godiya ga Allah madaukakin sarki kuma har ta janyo masa ainihin samun lada tare da cewa ainihin ba annabi ne yake ba to amma tun annabi yake kirari ya tabbatar abin da ya ba laifi ya ba shi kenan a shi ne wannan hadisun da zai kawo cewa mutum ne ya yi afishawa a sallah haddasana kusai ba ƙala haddasana rifa'at ibn yahya ibn abdullah ibn Rifa rifa'at ibn Rafe, az-zurqi an abin abihi ya karbo daga babban mahaifinta. shine mu'az ibn mu'az ibn rifa'a an abihi qala sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana na yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqastu sai ne atishawa sai na yi atishawa a sai na ce alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه معنى شيء يقال ما هدو لنا كلمون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وانا يازوني او تروايه كما يحب ربنا ويرضى kama yuhibbu rabbuna wa yarda godiya ta tabbata ga Allah hamdan kasiran godiya mai tarin yawa tayyiban mai albarka ko mai cike da daɗi da tsafta mubarakan mai cike da albarka fihi a cikinta ko mubarakan alaihi mai cike da albarka a kanta kama yuhibbu rabbuna kamar da ubangijinmu yake kauna wa yarda kuma ya yarda فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زال يا جماعه صلى صلى الله عليه وسلم انصرف تجوي فقال يتمن المتكلم في الصلاه wane ne mai nan a sallah waye maganan nan a sallah falam ya takallam ahad ba wanda yake ba wanda ya magana ثم قال هذا الثانية النبي ميمتا ويا جنا أسلم من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد فاوان دي جنا ثم قال هذا الثالثة يا نأكل من المتكلم في الصلاة فقال في رفاءة بنت ابن رافي ابن أفراء يتي أنا يا رسول الله ودام يتاكي شلوه kaga yanzu ya tsorata kenan in ba ka ba wahayi ya sauka ya tona mishi asiri aka ce waye magana kawai ka ce ni ne amma ya yi shiru ne saboda shi laifi tudu ne kuma laifi uya yake kowa ba ya so a ce shi ya ɗauka laifi ya yi waye magana waye magana can dai a nauku ya ce ni ne ya muza Allah fala kaifa kulta annabi ya ce me ma ka ce me me ta ƙala kulta cewa na yi alhamdulillahi hamdan kafiran ɗayiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yi hibbo rabbuna wa yarda a ƙalan na biyu sallallahu alaihi salama sai annabi ya ce wallazi na fi biye dihi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa laƙadifta daraha bid'atun wa salasuna malikan malakan mala'iku sama da talatin da ‘yan kai sai da na ga suna rige-rigen wannan kalma ayyuhum yas'adu biha cikin su waye zai hau da ita ya tafi da ita gurin Allah kowa rige-rige ke ni zan kai ta gurin Allah kalmar ta yi kalmar ta a bar a zunzuna mata kalmar ta yabi Allah da yawa subhanahu wa ta'ala kenan wannan me yake nunawa yana nuna takaririya ma'ana Allah ya gamsu annabi ya gamsu an tabbatar da cewa wannan abin da ya faɗa babu laifi da ya laifi ba duk da cewa ba cewa ya ji annabi ba ko kaza ba ta ne yayi kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbata sai zan yana daga cikin takaririya sunna takaririya to shin in mutum ya yi atishawan zai iya faɗin haka in an kalli doron hadisan zai iya faɗi ko da a sallan ne ya yi na fata an gane ba umarni ba ne na annabi amma annabi ya tabbatar wa wani kuma da kwatankwacin wannan hadisin ya zo shi ma a wajen sami Allahu liman hamida. irin wannan magana annabi ya faɗa sami Allahu liman hamida hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi shi ma nan da aka yi sallah annabi ya ce waye kamar irin wannan magana ita na ga mala'iku talatin da ‘yan kai suna rige rigen kai ta gurin Allah kowa yana so yas adu biha zai hau da ita ashe ilaihi yas adul kalimu tsayyibu wal amalu salihu yarfa'u zuwa ga Allah kalmomi masu daɗi suke hawa duk kalma mai daɗi zikiri talatin annabi hailala wa'azi da sauransu gurin Allah suke hawa ina ne gurin Allah sa'adu dalili ne da ke nuna Allah a saman ce jalla wa ala saman kowa Allah ya ce da duk wata halitta yana samanta al'arshi shi ne a saman duk wata halitta shi kuma Allah yana kan al'arshi yana sama da al'arshi subhanahu wa ta'ala ya ka zuwa gare shi take tafiya ilaihi yas'adu kalimat tsaye. amma munanan kalmomi ba ka tafiya gurin Allah ba ma a ta. ya zanto ƙasa suke ba aka ce idan mutum kuma ya yawaita kalmomin masu daɗi zikiri talatin annabi hailala ko da yaushe la ya zalo lisanu ka rasman min zikirillah kuma da turmuzi din ya rawaito wani ya zo gurin annabi ya ce ya maza Allah inna shara'i al-islam kada kasurat alayya shari'o'in musulunci da abubuwansa sun mun yawa ma'ana suna da yawa ba zan iya yi wancan in wannan in wancan ba ka ɗora ni akan wani aiki wanda a su bihi da zan runguma in yi riko da shi kawai annabi ya ce la ya zalo lisanuka ratban min zikrillah kada harshen ka ya gushe fate yana danyi game da ambatan Allah kullun kana cikin zikiri idan mutum kullun yana cikin zikiri kenan kalmomin suna hawa mala'iku na kaiwa to za a waye gari duk mala'ikun sama sun san shi ya zama kofila a cikinsu ya zama mashahuri ɗazuma ya faɗa ɗazuma an kai ɗazuma an kai an jima ma an kai kullum ana kai aikinsa to duk mala'ikun sama sun san shi to da ya shiga matsala da kake tsammani da ya shiga matsala yana cewa ya rat, ya Allah maɗaukacin sarki ga fa musifa ta san karo sai a yi sautin ma'aruf min asgif ma'aruf wannan sauti ne sananne daga bawannin da dama an san shi sai malakuti ya ubangiji a amsa mishi a kula da shi ban tashi sai Allah ya amsa mishi dama an dama ba a san ka ba kai yi a unknown fi sama'i an ta gairu ma'ruf ba a san ka ba a sama kaga sai ta sai kenan kafin ka samu wanda zai roƙa ma alfarma a gurin Allah ƙila da wahala da shi sa ake son a yawaita alkhairi sannan kalmomin idan an yi Allah ya ce wal ya salihu uku. shi kuma aiki na gari sallah azumi da abubuwan da Allah ya sa ka kake yi shi kuma shi yake daga aikin shi yake daga shi wal ya salihu uku. to kaga kenan al'amarin yana da buƙatar abu biyu a aiki nagari sannan a rika faɗin kalmomi masu kyau ubangiji Allah ta'ala ya samu dace to shine a wancan hadisi shi ma haka ta tabbata cewa ya halatta a faɗa bayan an ɗago daga ruku'u sami Allahu liman hamidahu ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا قال وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر wa amir ibn rabi'a duk waɗannan malamai cikin sahabbai kuma sun rawaci irin wannan hadisi da ke ishara game da yin atishawa a cikin sallah qala abu isa hadisi rifa'a hadisin hasan wannan hadisi ne hasan shi kuma hadisi hasan ko da bai sa sahihi ba shi ma ana kafa hujja da shi in ba samu wanda ya ce shi inganci ba وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم dai wasu na ganin kamar dai wannan hadisi a gurin wasu malaman annahu fi tadawwi kamar a sallar nafila za a iya yi a sallar nafila idan kai atishawa to kana iya wannan kalma alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan لأن غير واحد من التابعين قالوا يومن أبن ديسا ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin tabi'ai suka ce idza aqasar rasul rajul fi salatil maktuba da yawa daga cikin tabi'ai sun ba da fatawa suka ce idan mutum suka ce idan mutum ya yi atishawa a sallar farilla ba na fula ba in yi atishawa a sallar farilla ba na fula ba suka ce inna ma ya hamadullah fi nafsihi zai gode wa Allah ɗin ne a zuciyarsa ba sai ya furta kowa ya ji ba walam yi wacce o fi aksara min zalika wa'annan malamai ba su faɗaɗa maganar sama da haka su ce har farilla har ka za ma iya yi ba wato dai suna ganin in aka tsaya iya na fila shi ya fi kar a faɗaɗa cikin farilla san dan kar abin ya yawaita ya zama kamar cewa a zamanin annabi ma haka ake yi inda wannan ma kila wani abu ne kawai da aka ji sau ɗaya wani ya faɗa annabi ya nuna masa cewa dai ba laifi ya yi ba kalma ta yi daɗi mala'iku sun tafi da ita gurin Allah na fata mun gani babu ma ja a fi nasir kara lokaci an ce lokaci ya yi ba mu tsaya ne insha Allah babi na 185 na wai tambaya yake mutane za su yi alkunuti saboda neman wata nasara akan wani abu da suke nema to me yake nufi da alkunutin da yake nufi yana nufin a jam'in sallah ko kwamitin shi kadai in yana nufin a jam'in sallah ne ba za a yi ba amma in wani abu ne da ya shafi musulmi wancan bangaren addu'a yake magana ko ana neman wata nasara ko a kasuwa ko wani kasuwanci ko wani abu ko hatta a siyasa misali muna so wani namu ya ce kaga dai za ta iya shiga wannan magana ta shi wannan ba za a riƙa nufi don wannan ba sai dai a riƙa yin addu'a a sallah don wannan addu'a a sallah kuma ta hada cikin sujjada a guraren karɓar addu'a amma ba alkunuti ba <clears throat> amma idan kai kai kadai ne kama a wutuli ka zo kai Allahumma hadini fi man hadaita wadda annabi ya koya alhasan to idan yayi wuturi ya fadi to malamai suka ce babu laifi ka ƙara da wata addu'a ko wannan nasara da kake nema ko kaza ka iya ƙarawa sama da waccan addu'a ta Allahumma hadini fi man hadita wannan kai kadai ne kake ba a matsayin limami ya rika yi ba inda wannan ba nazila ba ce ba kuma wani abu ne da ya shafi musulmi gaba ɗaya ba a wata bukata ce ta wani ko ta wasu to ba za a alƙunufi don wannan ba na fata mun gane wallahu ta'ala alam to mun yi bayani cewa a ƙa'ida in sallar farilla sai mutum za a alƙuluti tare da liman a yi ta a bayyane mamu suna cewa amin sannan kuma idan ma kuma asuba ɗin ne mutum zai yi shi shi kadai ne ba ce bayyana ba in a matsayin limami ne zai iya bayyana Allahu alam ta alhamdulillah